ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين كي ya kai wannan manzo zuwa ga addinin musulunci kai da duk wanda ya bi ka cikin muminai gwargwadon yadda yanayin wanda ake kira yake ciki da gwargwadon fahimtarsa da miƙa wuyansa kuma da nasiha wanda ya ke kunshi da kwadaitarwa da tsoratarwa kuma ka yi muhawara da su ta hanyar da tafi kyau wurin zance da tunani da tarbiyya domin shiryar da mutane ba wajibinka ba ne, wajibinka shi ne kawai ka isar musu da saƙo, lalle Ubangijinka Shi ne wanda ya fi sanin wanda ya ɓace daga addinin musulunci kuma shine wanda ya fi sanin masu shiriwa zuwa gare shi don haka kar ka tafiyar da ranka saboda baƙin ciki a kansu